girjina dai akwai ga guda biyu na mata kuma gabana guda biyu ne kuma ina al'ada irin ta mata da tun misali bushkawa shekara bakwai wani gane cewa wannan yanayin da nake da shi na ji rashin daɗi a ta nake tambayar mahaifana haka aka haifar su ce eh haka aka haife ni amma yanzu halin ba su da shi ne isa tun kafin ma an sani ba su yi maganin ta gaskiya da yawa wasu sun ci gaba da mu'amala da ni wasu kuma a yanayin da nake ciki za su yi mu'amala da ni amma kuma suna yi su ne min dariya a yanayin da nake ciki to wannan yanayi da mutane suke nuna maka na kyara idan aka nuna maka me yake saka kake ji a cikin zuciyarka gaskiya ina jin rashin daɗi a zuciyata kuma a zahiri ma ina jin rashin daɗi tunda har kuka nake yi da idanuwa ina ta zubar da hawayen cewar ni ga yadda Allah ya yi da aka fara dai an cire mun ma wanda yake kirjina kuma wannan abin da yake zuba mun da al'ada tare ciki na shi ma an cire shi wani mataki ka cimma a wajen karatu to gaskiya dai da ina yi amma gaskiya yanzu tsaikon wannan lalura tawa isa tun ina yi ma idan na je makarantar na ga mutane suna yi min dariya wasu kuma sun koma wani gurin su ringa yi da ni isa kawai na haƙura saboda in na je ma kuka nake ba karatun nake ba akwai lokutan da ni kaina idan ina kuka sai in ga kawa ma karkaina kar kaina ko kuma gaba ɗaya ma in tafi gurin da ba a san da ba in yake tana ina na can ma ai har su za su san halin rage su je rage ko kawai ƙwarar karkai na an hoto.